farkon zuwa na gidan nan a garin Maraban Yanya kun ji ni mun tattauna da autan na Aisha kuma autan na Aisha dai kun ga yadda ya gwada jarumta a cikin wannan gari na Maraban Yanya wanda sunansa ya fito har ya ansa zakaran gwajin dafi da farko me za ka fara cewa masoya ku gaisa da masoya assalamu alaikum iyayen gidana maza da mata ina ma kowa fata alkhairi kuma na gode da irin kyautata da iyayen gidana kuma na gode Allah ya saka da Allah bar zumunci Allah bar zama tare Allah ƙara ma kasuwancin su buɗe Allah sa ka da alheri nagode Allah sanya alheri to masu kalma autan na Aisha kenan inda yawa mabiyansa da 'yan uwansa addu'a na faɗin duniya gabaki daya autan na Aisha mutane suna jin damban daɗin damban wasan ka a faɗin duniya sai dai akwai wasu masoyanka kaɗan daga ciki waɗanda suke suka ce lalle lalle a gaya autan na Aisha yes, inda suke jin daɗi idan ka taka wasa wai dan Allah ko za a bige ka ka daina ja da baya kawai ka tsaya a bige ka inda ka saba bige kowa wallahi za ka bige shi me yautan na Aisha zai ce da wannan to abin da zan cewa ina da ma kowa fatan kai mm. ai gudu da dambe gudu da dambe mm. ai ba tsoro ne kuma ai ba wani gudu ne nake ba a dambe dai mm. ba wani gudu nake nika tsoro ba kawai dambe ce dambe ta ta haɗa Waɗuwa mm. ko a faɗi ko ka a faɗi. Kuma kowa da salon eh, sa. Mm. Kawai ni ban taɓa tunanin in taka dambe wa in ji tsoron wai in faɗi ba. Mm. Ban taɓa sa kan haɗuwa nawa na yi. So nawa na faɗi. so nawa na faɗi an bugi ni an ce kana faɗi amma a nan maraba ai baka taɓa faɗuwa eh ban taɓa faɗuwa wai to ai an ce wai tsoron faɗuwa kake a maraba ha tunda ka bibige mutane kai kuma tsoro kake kanka faɗa a maraba Su so kake har ai maka ajo ka daga baka faɗa ka faɗa a garin nan me gaskiyar lamarin to ai duk wanda ake ma aihawa shi mutuwa ba a fashin mai shi gaskiya ne wannan duk wanda ake ma haka mm. tun duk wanda buge ko ba a buge ni zuwa ga wani sani mm. sai an buge ni dole tunda dole tun na sa kai na sana'a ga mm. dole sai na faɗi wanda ka sana'a in ya ci yayi sati uku ya cin riba to na fudu zai faduwa gaskiya ne gaskiya to na Aisha muna tare da kai kuma masu saurare musamman sportin ka za su ji wannan kalamai da ka faɗa a cikin wannan lokaci na Aisha kayi don ba a gurare da yawa da yawa a farko daga ainihi ma kai tukun da farko wai ya sunanka na gaskiya suke tambaya Suna na Autan na Aisha. A Autan na Aisha ai an ji kamar suna ne na dambo wanda aka sama ka tunda shi na Aishan an ga dai dan dambo ne kuma ka zama autansa sunanka na yanka na rago. To ai ba kowa ka wadin suna ne ba. Ni kawai autan na Aisha dai autan na. Ya ka ji to kai dan fari ne a gidanku? Ni. Eh. Ni dan farin ne. Ba a faɗa sunanka. A ba a faɗi suna. Eh. Dan farin ne. To misali sunan wani babba ne aka sa a gidanku aka maida ma ko yaya eh. haka take yau wato kai mm. ka kaka faɗi sunanka mm. shi babban dan gaya mana sunan musu ba kan eh, youtube eh. kawai yanzu mu ci gaba da magana mu ci gaba ɗaya da magana to shike da baka <laughs> ta ashe da Aisha kenan kuna ji mu da shi a wannan lokaci saboda ka san a bisa al'ada dai irin ta gida wasu idan aka sa wani babban suna wanda yake ana sa ya ka sunan ba sa so dai su faɗa misali sai dai in wasu can in sun ji su faɗa to to wannan dai alhamdulillahi kun ji a wata na Aisha me baka sha'awa da fitowa farkon fitowar ka dambe eh, misali a ce birni kamar irin da dambe da kuke yi na ƙauye abin da ba ni sha'awa tun ina karami nake ina jarunta a dambe wallahi mm. wai ba tun yanzu ba mm. na kai shekara shidda na'am in ma ban yi ba mm. ina damben gida-gida eh. ina muna yan zuwa yan kauye irin mm. inda dai na dan fara suna dai dan bi ta dauka kam mm. lulu zama na lulu a zaman ka lulu a zama na lulu mm. ina da masu gidajen da suka min alheri irin su uga mai basa irin su uga jalili baban gida lolo eh baban gida lolo uga jalili mai gida ide wannan mai gida bilimu ma shi ma yana taimaka bakin warwaro mm. wannan baba muhammadu mm. shi ma yana taimaka min irin taimakon da ake dai su da ba su wasa ba dai mm. suna dai taimako iya fanyi a kan dai wasa lokacin eh. suna dai min haɗa kawai in hito tun da dai dambe na na ci gaba in hito man duniya ta gani duniya ta santa. eh muna da idan muna bubbuga muna bubbuga hmm. tun kafin in zo da ina zuwa irin mai zana haka eh. irin su mai zana irin su yantala irin su tun bakin sada irin dai su dai yan ƙauye nan dai na garin mu dai ba inda baka wa babu inda dai baki irin su galla hmm. irin su dai kawo ji duk muna muna izuwa mu irin damben na gida da gida muna dai bubbugewa to ka in fara damben gasa kwata kwata lolo na fara A wajen Aisha an ce a irin damben ku da kuke yi na gida an ce kamar wani zubin sai an yi hatsi yayi sannan za a fito a yi wannan dambe a hura wuta ma da daddare a yi wannan dambe sannan kuma an ce wani zubin ana yin damba ma na budurwa wai kamar wannan ya fito sai a haɗa kasayya a ce da kai kana neman wancan ni ina neman wancan to mu idan mudu wanda aka bige sai ba wani ya wannan batu yake kai wannan magana dani muna dai idan bidin mu samu kuɗi a cikin eh, gida ga muna irin dambe kamar irin koyo haka dai eh. kamar idan kai dambe ko da kana dambe dan uwanka ba zai rina ko kana bi dan yarinya ko yariyar ka ga dan wanka ba zai iya rina ka ba tunda kana ko an ga yariyar ka to a yariyar wani ta bai kamata a ta ba a eh. akwai mutunci tsakanin da wani a ba mutunci ne aka tsoro dan danben nan da kake shi ne ake tsoron ka eh ah, jarumta kenan ga jarumta kenan mm, to ba kun an um, wato autan Aisha farkon fitowarka a wani gari ka fara yin damben misali a cikin fitowarka a fes da inda an ka fara azamin damben gasa dai mm. a lolo a lolo ina nan da ba ta gani na dai buge buge na na dai buge buge cikin lulu dai mm, mm, na kai wata takwas na kai wata takwas ban taba faduwa ba mm. can cikin lulu na kai wata takwas to sai ina ka buge buge ina ka buge buge sai an kawo wani ba ta gani aka ce to da karan ga kam autan Aisha sai ya faɗi a can din ma eh, mm. tun lokacin uban da ba suka ce min mm. uban da ba suka ce min can a can uban da ba ake ce ma eh, to ya aka ka canja a kawai suna ɗaya ne ai da ma ana kira na autan na Aisha mm. to lokacin na ina dan dambe na gida gida eh. wani makidin maka dan kira min uban da ba uban da ba ina kana damben ne irin damben da aka suna ce uban da ba dan bakan bari ya kama kaza kaza dai da kaza dai suna kawo min da kidin na. to sai dai na hito nan shi zama kiɗin nan mun ka ta siya an ga san a ba sai alhaji audu da ɗauki sunan nan ba a wandama to na kai wata takwas lulu kana ba baka faɗi ba wata takwas ba faɗi ba sai an ka ce to ai akwai wani za a ɗauko wanda zai dai shi zai buge ni mm. an ka min wani yaron garu mm. nan shi shiyan madakali shiyan abin ah, yamma da ya madakali shiyan faransin nan mm. an min shi an ga ci shi Ina taka da mutum mutum bai gani. Bai gane ne. Na ci tukushi a fafal. Eh. Mun ka taka. Ka gan shi kai? Ban gane shi biri ne kallo na mm. Ina ma duka na ina ruga da gudu wallahi. To. Wallahi. Mun ga to kuma an ga ci to duk da karon ga za a ɗauko min wani an ka ɗauko min sakwara. Eh. Ah kun yi da da sakwara? Mun yi dambe da sakwara kai biyu. To ya ban ya kaya. Damben lafiya lau sai na kama hai mahaƙi dambe. sakwala eh. sakwara ka tambaye shi ka ji mm. ka ta in ma kana lamba ne ka ce ya san ka ce ya san wa uban daba ko ka ce ya san autan na Aisha mm. ka ce mai haka nan a shi sakwara ya san mm. ya san uban daba sa ruwa aka ce mu autan na Aisha mun yi dan bibi da shi ba kisa mun ka zo kuma an ka dauko in ba ta gani an ka azamuna dubu ashirin da ba ta gani dan da can lolo to duk yan faransin nan kowa ya to dai shiga faduwa na a can ma baka faɗi wallahi faɗi a ganin ka san ko dai ka san ko dai mutum ko bai san lalan za ta ci shi gaskiya ne an ka to kowa gidan dambin na cika da so ake a ga a ƙasa A wata na asha da ya faɗi in dai faɗi dai in faɗi mun ka taho mun ka taho caki na ɗaya sai jira alhaji audu ya mm. ce an kai an ka to caki na biyu yana tuwa kawai na ɗauke shi na bashi ce na kai wurin makiɗi wallahi na ɗauke shi eh to auta can ma haka baro wai baka faɗi ba wallahi ban faɗi ba har an kame aji ban faɗi ba to auta tambaya da zan maka dan baga da kai ko kuma koyi fitowa kai a gidan ku ka gana ainihi dan bi gado ne hmm, waye na ka yayi babana hmm. iyaye dan bi kuma ya zalla farin lokacin yana lafarin kuma ya yi zaman dambe hmm. ina da yaya wanda aka ce ma garba dayi mm. ya yi zaman dambe mm. ina da yaya wanda aka ce ma mai maru ina da yaya wanda aka ce ma sa'adu ya yi dambe ina da yaya wanda aka ce ma sala ya yi dambe ina da yaya wanda aka ce ma audu garkon dan saji ya yi dambe mm. ina da yanne sun kai biyar babu yadda ba su yi dambe ba to an hikon lokacin na hito lolon nan sai na zo na ce mama na zan je wurin dambe mm. ta ce yanzu da damana ana kowa na son yi noma ana noma me zai kan ta ce mm. kawai ni bukata ni addu'a ta ki saurare ta min addu'a ta ce Allah kan la Allah mai laya lokacin ba ta so in je damben nan ba kwata kwata a wannan lokacin mm. to sai na kiro wani mai gidana shagon na Aisha na ce zai mata magana da Allah a yankuri a bari in ji ina shawon eh ta nima duniya ta dangane lokacin garin nan namu ana faɗa ana faɗa mu mu ta ga ai muna ta dambe ka amma mai ta duniya ta gani ba gani kawai ana mun lokaci lokaci ne abai ba ta mm. sai mai gida na ta sami ta ci a ta ɗaya ko irin wata guda haka to sai dai har yanzu dai ba ta da magana ba sai na kilo na kiloniya na ta yi mata magana ya ce ai tun da dai ba babu ruwansu da aiki na kawai in ɗaya ta tun na sa kana dambe mm. su ba ruwansu ko ban yi aiki ba ai su za su yi mm. ko ban yi ba ai su za su yi kaza da kaza ya ce to shi ba da Allah kala Allah ya sana shi kan sai na bullo na zo makwa na je birnin kabi. Mm. muna zuwa birnin kabi fes a tambalanga da buge ni gari ya waye na jahila buge ba wani jahila buge ni muna zuwa mu kuma ka haɗe kuma ka zo maka mun ka rike makwa mm. muna zuwa maka mun ka kuma mun kai mina mm. mun ka je mina daga kokurma na mm. rade mina ba ta faduwa ba kuma mun ka wuce mun ka wuce mina kuma mun ka wuce mina mun ka yi Legas sango ata mun ka da sango ata na komo agir na yi dambe ina zuwa agir na koma kuma na zo abin ga Ibadan a Kinyali na zo na kuma na yi dambe na komo makwa ina kuma makwasi na kuma gida ina kuma gida muna tsakanin aikin gona mm. sai waziri ya ce ya ce mu bambarewa akwai wani suna da wani yaro garin su mm. shi ma yana dami bakin wani? sai an ka tura kuɗin Allah ka wani ka zo nan na zo nan to tunda ka zo nan mm. alhamdulillah a ina ne wanda sunan ka ya daga duk duniya ta san ka a duniya da ina suna na daga kowa sani mm. ko gamuwa kai da ni zaka ce za a tare ni a ce ai wannan hoton na Aisha ne mm. a zo a gungu kowa ya gani mm. anan maraba anan maraba to akwai masoyan ku da yawa a hoton na Aisha wanda suke fadin wannan gari na jihar Nasarawa me fatan ka da su ina masoya na fata alkhairi da irin kula da suke mini na gode Allah saka da alheri irin su Alhaji Kash Ankari irin su dan sarkin gwanin mutala irin mai gida wannan mai gida saddauna shi ma mai gida na ne to kamar mutanen saudiya da ko ina wato nijar da sauransu wanda suke turo muku da kuɗaɗe da me fatan ka su ina musu fata alkhairi da irin kulawan da suke muna mm. ka san wani hina shawon kallon damben ka mm. hina nisa hina sai to kallon damben kuma wurin yayi nisa kwarai mm. ba ƙarin kashin kuɗi ne ba to sai zai iya ɗauko ka ta youtube sai ya gane ka ya ga sha wani lokaci ma zai iya ɗauko ta youtube ya ga a ce autan na aisha ɗan rahantaru kaza ɗan rahantaru kaza to sai wasu za su iya cewa ai wala hantaru ma muna ai rahantaru muna da wata rahantaru area mu shi ita kuwa a ko yanzu ka kira na haka nan da yawa su iya kira na in ce mm. lalle haka rahantar nan ne nake zai ce to ai ni ma dan gida nake mm. kaza da kaza to kaga ai ko haka nan a Aisha wasu mutane suna cewa wai YouTube ma ba shi da amfani ga yan dambe me zaka ce a'a da su dai masu faɗi mm-hmm. da su dai masu faɗi wanda ka faɗi mm. su abai da amfani gare su mu gare mu yan dambe yana da amfani gaskiya ne mu yan dambe gare mu YouTube wallahi yana da amfani tunda in dai ba ku ba ko asilan duniya ta samu a Allah asilan duniya ta samu ya hada mu da ku eh, Allah hada mu da ku mm. kuka ko a muke watsa ku ka watsa mu duniya ta samu mm. Allah kuma ya mana baiwa gaskiya ne ya kuma Allah hada mu da ku kuma mm. duniya ta samu gaskiya ne ai wanda yace YouTube bai da amfani ko ya faɗi ne dai kawai dai ya razana raina ya raza zuciya ta ya ji daɗi a rayuwa ta gaskiya ai duk wanda ya ce youtube bai da amfani kawai ya ɗaya magana ne ya shirme ne to a shan aisha gobe 23 ga watan wato 12 2023 wanda za aka ce za a maimaita don banku da kai da bagon autan mamman wannan shiri kai ina farin cikin da ranar nan ta zo mm. Allah ya haɗa mu da bahago autan mamman mm-hmm. ni ma ina sha'awar Allah haɗa da nan shi saboda a fafata saboda a fafata in ɗibi ma yan kallon da ka cewa wai autan na isha eh. ya aman jini wai autan na isha ya aman jini to ni duniya ran da Allah ya halittan duniya mm. lahi masu bawo eh wai ko in ci abinci wai eh. wai in amaye shi eh wallahi ban iya balantana a ce wai a ce wai aman jini har wahala wanda ka zuwa ya duka ya yi noma ya wahala eh. tun da karhe bakwai na sa yana nan duke bai yana nan duke yana noma hmm. sai sai sai sai sai sai karhe shidda na malaci ana kwanan gaji ya tahi a tai a huta O shi aka ce ya amince. Wai a ce wai wai wahalar dambin nan za ta sa in amince. To auta ko na ba da ba mutane mamaki wanda aka ga wai an ce an kakka ka an haura da kai saman dutse wanda mutane suna hawa saman dutse ana ta hango ka tare da mutane sun kewaye ka wannan ne ya razana mutane. Ina ji wanda yake hangowa bai gane me yake hangowa ba ne. To ai ka san su mutane ba su gane. Mm. Ai ka san gidan damben ga iyaka adawa ana min adawa. Eh. Ina da masoya uba kuma ina da mai iya eh, Kana da wanda suke adawa. Kuma duk wanda bai da waɗannan ba zai ji daɗi ba duk wanda bai da makiya mm. ana hasadanka ba za ka ji daɗi ba eh, shine zama shine ci gaban to ni ko duniya ban iya cewa wa'in hada da samfota ba mm. wa'in ce samfota ta hada mu hada mm. ni samfota ta iya hada ni hada samfota sai ya to ya ce wata na aisha don ubanka sai ka ko ai ubanka sai ka eh. sai kawai ni in dariya eh. to uwata ba ta yin baki banda bakin iyaye banda bakin uba uwa ta ce min Allah kan laya Allah bai shin laya to tsoron wa nake ji mm, kawai dan yan haduwa ta to in hadi faduwa mm. da kowa na faduwa gaskiya ne duk wanda ya sa kai ne wannan sana'a sai ya faɗi wallahi. To auta wani albishir kai wa ka gobe da wannan wasa da za a yi. Da wannan wasan za a yi mm. ina masoya na albishirin ina musu fatar alkhairi da irin kula da suke mini a wannan maraban ina musu fatan alkhairi. gobe kowa ya yi wa hanzari ya zo wannan gidan Idris Bambarewa maraban yana ya zo ya ga fafata Allah da in dai ba hagun automan mu ya zo mm-hmm. za mu fafata da in Allah da ko ya fadi ko ka fadi ko ya fadi ko ya fadi gaskiya ne eh. to masu kalmar da sauraron mu ni ne da naku Musbahu Kano YouTube ku ci gaba da biyo mu kamar inda kuke kallon mu da yara matasa wanda suke tasowa a wannan karni kamar su a autan na Aisha da sauran manya-manyan yaran yan dambe ina ƙara gaya muku ina sai da shaddodi kuma muna yin pop da screening baki ɗaya aikinmu ne da duk wanda yake so zai iya biyo mu a lambobi kamar haka 070 4 83 ku rubuta wannan lambar WhatsApp ce in Allah da kuka biyo mu za ku dinga samun wasannin mu da hirarrakin mu da yan damba a koda yaushe ni ne dai naku musu bawo Kano YouTube ku ci gaba da yin muna nan a wannan garin na Maraba eh Allah ya kawo wasannin da za mu tarwo muku kuna gani mun gode wa tunna Isa gode Allah ya saka da to kamar yadda nake nuna muku wannan aiki namu na pop to alhamdulillahi sana'ar mu ce kusan ita ce ta farko ce muka fara yi sakamakon Ah, kuma mun hau bangaren harkar midiya muka dan yi baya baya to alhamdulillah yanzu mun koma kan harkokin sana'amu da duk wanda yake so za a yi masa duk a garin da kake zaka iya kira na in Allah ya soya da da yawa mun haɗu da wasu wanda suka san mu kuma muka haɗu su a garuruwa daban-daban wanda muka je muna wannan aiki na POP insha Allah rabi ku biyo ni ni na naku da musu bawo Kano in Allah da za ku dinga samun komai irin na bangaren harkar POP ko skiridin ko fenti ko takalma ko shaddodi ku biyo ni ta wannan lamba in Allah da ina kowa fatan alkhairi kana tashi ya aka ya za yi kun baka balaka in kana balakawa da dan ta gaye dogo yanzu ya ya kai kare ka dan ta gaya in ya aje kaya sai kai dogo na dan ta gaye ba Tá Hey, hey,